Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau litini 28 ga watan fabrairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hanifa da kanun labarai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da shawara ga amurkawa mazauna rasha da su bar kasar da gaggawa a jiragen kasuwa Kungiyar tarayyar Turai tana shirin daukar matakan da ba a taba ganin irinsa ba na bayar da tallafin kudaden sayan makamai ga kasar Ukraine. a jiya lahadi ne zanga-zanga kan mamayar ukraine da rasha ta yi a babban birnin tai ta shiga kwana na biyu To kanin labarai kenan a babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce ranar 25 ga watan Fabrairun baɗi za a yi zaben shugaban ƙasa har ma na kusa da Buhari na cewa. mun sani mu 'yan jami'a mun san baya shi yanzu fatan shi da fatan mu shine Allah Ubangiji ya kawo rana da zai miƙa mulki da sabon zababben shugaban ƙasar Najeriya. Za a ji ƙarin bayani kan kashe-kashen da 'yan ta'addar daji suka yi a birnin gwarin jihar Kaduna, Najeriya. mutanen nan suka yi ta barin wuta suka kashe na kashewa mutane shida a take suka mutu sannan za a ji rigimar da ta barke tsakanin gwamnatin jihar delta ta kudancin najeriya da fulani makiyaya cewa aka yi duk mai saniya ga ganin shi yana yawon da ita zai kama shi a ci zaben shi dubu ɗari wacce saniya kuma mai shanu a kama shi a ci shi dubu ɗari biyar kamar kowace ranar litinin yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashin gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da shawara ga Amurkawa mazauna Rasha da su bar kasar da gaggawa a jiragen kasuwa biyu bayan karuwar soke tafiye-tafiyen jirage da ake yi kuma wasu kasashen suna rufe sararin samaniya zuwa rashar bayan mamayar Ukraine da ta yi. ya kamata amurkawa su gaggauta barin kasar rasha ta hanyoyin sufuri na kasuwa da ake yi da su a yanzu kamar yadda wata sanarwa ta tsaro ta faɗa a jiya lahadi 27 ga watan fabrairu a shafin yanar gizo na ofishin jakadancin amurka a moscow sanarwar ta kuma yi kira ga amurkawa da su yi tunanin wasu hanyoyin da ba sai sun dogara da shirin gwamnatin amurka na kwashe su ba mamayar da rasha ta yi wa ukraine ita ce babbar tozarci da aka taba yi wa ƙasashen turai tun bayan yakin duniya na biyu wanda zai kaddamar da gagarumin ramuwar gayya daga ƙasashen turan tare da sanya takunkumai daga amurka da gwamnatocin turai ga bankunan rasha da kuma cibiyoyin kasuwanci Ƙungiyar Tarayyar Turai tana shirin ɗaukar matakan da ba a taɓa ganin irinsa ba na bayar da tallafin kuɗaɗen sayan makamai ga ƙasar Ukraine jami'an tarayyar turan sun ce a ranar 27 ga watan fabrairu yayin da kungiyar ta yi shelar kakaba jerin sabbin takunkumai a matsayin martani ga mamayar ukraine da rasha ta yi a ƙarƙashin shirin tarayyar turan na ba da kudaden sayan makami za a yi amfani da miliyoyin euro wajen sayan makaman yaƙi na sama da tankoki alburusai da kuma kayayyakin soji saboda dakarun sojin ukraine Sauran abubuwan sun hada da man fetur, kayan kariya, hulunan kwano da kuma kayayyakin agajin gaggawa. A karon farko kungiyar tarayyar Turai za ta ba da kudaden saye da kuma aikawa da makamai da wasu kayayyaki zuwa ga kasar da aka kai wa hari abinda shugaban hukumar Turai Ursula von der Leyen ya ce kenan game da sayan makaman da ya kira da wani abu da zai kawo canji. Von den Leyen yana tsammanin shugabannin tarayyar Turan za su amince da matakan tare da wasu mahimman batutuwa da ya hada da haramta yada labarai ta Kremlin RT da Sputnik rufe sararin sarmaniyar Turai ga jiragen Rasha da kuma sanya takunkumi wa Belarus. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi ne zanga-zanga kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi a babban birnin Thai ta shiga kwana na biyu inda ɗaruruwan masu zanga-zanga suka yi tattaki zuwa lambunan shakatawa na Lumpini da Benchakiti a Bangkok. Wani injiniyan ƙasar Ukraine Oleksandr Polyenu da ya yi shekaru shida yana zaune a ƙasar Thailand ya bi jirgin sama daga tsibirin Phuket domin ya halarci zanga-zangar. ya faɗa wa murya amurka cewa wannan ne kaɗai abin da za mu iya yi daga ƙasar waje don nuna goyon bayanmu ya nuna cewa kowa ya fahimci abin da ke faruwa a ukraine da jama'ar ukraine suna samun goyon baya sofi wata malamar fasaha 'yar ukraine wacce bata bayyana sunan mahaifinta ba ta ce 'yan uwanta a ukraine suna jin jiki an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda hukumar zaɓe ta ayyana 27 ga watan Fabrairun baɗi a zaman ranar zaben shugaban ƙasa da na gwamnonin jihohi. Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. Shugaban hukumar zaben Farfesa mamur Yakubu ya sanar da ranar 25 ga Fabrairun baɗi don zaben shugaban ƙasa da gwamnoni bayan amincewa da dokar zaɓe da ta jinkirta sanarwar. Kuma hakan ya kawo ƙarshen muhawarar shin dokar za ta iya aiki a zaman shekara ɗaya zuwa ranar zaben ko ranar mika mulki ne a 29 ga Mayun baɗin. shugabar kwamitin zabe ta majalisar wakilai aishatu jibir duku da ke kan gaba ganawa da shugaba buhari wajen ranta banu kan dokar ta ce shugaban najeriya lokacin mika mulki ne ga shugaba na gaba in allah ya kai rai mun sani mu yan jami'a mun san baya shi yanzu fatan shi da fatan mu shine Allah Ubangiji ya kawo rana da zai mika mulki ga sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya. mafi girman mukami a apc a gwamnatance da ake tallatawa don yi wa jam'iyyar takara shine mataimakin shugaba yemi osinbajo da masu yada manufarsa suka bude babban ofishi a abuja don fara sharar fage Matashi baban gida Malabo na kan gaba masu ra'ayin Oshibajo zai iya samun karbuwa a bangarorin Najeriya. Wannan dalili yana daga cikin eh, abubuwan da na farko ya fara sa muka ga ya dace cewa idan Buhari ya gama a duba a gani a ga cancanta da irin biyayya irin nasa da kwazo a wannan gwamnatin na ganin cewa an yi implementing duk wasu al'aura da aka ɗauka a wannan jam'iyya din tunda kaga ai dama tiket din ba na mutum ɗaya bane kuma muna da yakinin cewa a yanzu a yanda ƙasar take ciki muna buƙatar mutum ne irinsa saboda yana ma'amala da zamani a yanzu da nake nake ma magana najeriya tana bukatar mutum ne irin professor yemi osibanjo shine gaskiyar magana a gefen babbar jam'iyyar adawa pdp su ma masu irin wannan kamfen na karfafa cewa tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ne zai iya tasirin dawo da pdp fadar aso rock jagoran yaɗa manufar mai takin atiku rescue nigeria alhaji aminu bala ya ce ko a zaben 2019 Atiku ya tabbatar da jajircewa kan kare muradun 'yan adawa. Maganar cancanta ne kuma yanzu magana kasar ma tana neman wargajewa. Saboda haka ma'ana ma tunanin yadda za a haɗa kan ƙasa ba maganar wai shekarun ka nawa ba ne. Ba yi gwamnoni ba yara suna fitowa za ka gansa a EFCC. Atiku Abubakar ya taɓa yin mataimakin shugaban ƙasa ya yi abubuwa da yawa a ƙasar nan ya sha gwada neman takarar shugabancin nan ko da ya tsaya ba wani bakon abu ne ga yan najeriya eh to amma idan ka duba tarihin amerika ma da aka shekarar ɗari biyu ana yin demokaradiyya abraham lincoln sau nawa ya tsaya shi buharin da yake kai yanzu sau nawa ya tsaya har kuka masana siyasa na cewa bayan babban taron apc a watan gobe za a samu karin manyan 'yan siyasa da za su kafa jam'iyya ta uku mafi karfi da sanata rabiu musa kwankwaso ya shimfiɗa wa tabarma nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaida Nasiru, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Lahadi ne Taliban ta kare wani aikin bincike na gida-gida a ciki da wajen Kabul wanda ake takaddama a kai. Suna ikirarin cewa sun yi ne da nufin kamen 'yan ta'adda da kuma raba kabul babban birnin kasar da makamai zabihullah mujahid babban kakakin gwamnatin taliban ya ba da sanarwa cewa ba za su sake yarda da kwashe 'yan afghanistan ba har sai an inganta halin waɗanda aka kai su ƙasashen ƙetare da suke ciki aikin binciken da aka yi a ranar juma'a da ta gabata ya mayar da hankali ne ga gidajen jama'a da sauran lardunan da suke kusa inda ya sanya firgici da ɓacin rai tsakanin mazauna wuraren. Gwamnar jihar New York Kathy Hochul ta ba da sanarwa a jiya Lahadi cewa za a dage dokar buƙatar sanya takunkumin rufe fuska a makarantu a ranar biyu ga watan Maris. A wani taro da aka yi a Albany, 'yar jam'iyyar Democrat ɗin ta ambato raguwar kamuwa da cutar COVID-19 da faɗakarwa daga cibiyoyin daƙile yaɗuwar cututtuka da rigakafi. Sabuwar dokar za ta fara aiki ne a ranar Laraba kuma za ta shafi yara 'yan shekara biyu zuwa sama a wuraren lura da yara. Jihar New York tana da yara 'yan makaranta miliyan biyu da dubu da kusan miliyan ɗaya a garuruwan New York. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda 'yan ta'addar daji suka sake kashe-kashe a ƙarshen mako a yankin birnin gwari na jihar Kaduna musamman ma a unguwannin Bula. dan fullo da injin ga inda suka kashe mutane akalla bakwai isa lawan ikara gare ka dan masanin birnin gwari alhaji zubair abdullahi idris ya ce yankin da 'yan bindigan suka kai wannan hari ya daɗe yana ba da kuɗin fansa ko neman sasanci domin neman tsira shekara biyu kenan a jere ana samun wannan matsaloli inda duk lokacin dalibai za su je kaduna domin rijistan jam akan tare wasu a harbe su a raunata su wasu a kashe su wasu kuma a garkuwa da su to wannan shine babban kalubale har aka sami wannan hari da aka harbi wannan dalibi sannan kuma waɗansu suka ji raunuka a daidai manini kusa da kuraga da ke kan hanyar birnin gwari zuwa kaduna dangane da harin da aka kai a waɗannan ƙauyaku waɗannan bayan mahara akan babura fiye da hamsin kuma kowane akwai goyon mutane biyu sun kai farmaki ne da rana gab da lokacin da ake shirye-shiryen zuwa sallar juma'a mutanen nan suka yi ta barin wuta suka kashe na kashewa mutane shida a take suka mutu sannan da safiyar asabar mutum guda ya mutu biyu aka sallama ɗaya kuma aka yi mashi aiki aka cire wato harsashin da ke jikin shi a wannan abu ya faru ne a wannan yanki na ƙasar randagi da ke yammacin birnin birnin gwari inda waɗannan mahara sun daɗe suna tatsar waɗannan mutane suna karɓan kuɗaɗe a matsayin kuɗin sasanci ko kuma kuɗaɗe wanda suke karɓa kafin ma a shiga a yi girbin amfanin gona ko kuma a yi shuka. Yanzu haka dai ɗalibin da 'yan bindigan suka harba na kwance a asibiti sai dai duk da haka kuma ya bayyana abin da ya faru. Sunana An ba da izini ne za mu je mu Kaduna registration ɗin saboda rashin santa an kama hanya za mu wuce sai barayi suka buɗe mun da suka harbe mu saboda rashin santan yin rijistan jam su dole samun jin kaduna. har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto da rundunar 'yan sandan jihar kaduna ba ta ce komai game da wannan hari ba sai dai ko a makon jiya kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ya bayyana kokarin da gwamnatin jihar Kaduna ke yi game da kawo karshen matsalar tsaro a jihar baki daya. Na farko idan ka duba hanyar Kaduna zuwa Abuja akwai runduna ta shelkwatan tsaro gaba daya wadda aka masu lakabin Operation Thunder Strike. A nan yankin birnin Gwari kuma akwai Operation Hadarin Daji, Operation Wild Punch, bugu da kare kuma akwai runduna ta musamman ta sojan sama wato 271 detachment da suke nan birnin Gwari. To amma bai yiwuwa a samu jami'an zarku kuma a sa jami'an tsaro a lungu-lungu sako-sako na ko ina a duk faɗin jihar Kaduna. Dama dai hararen 'yan bindiga a yankin birnin Gwari ya tashi garuruwa da dama tun a shekarar bara. kodake dai gwamnati na cewa kuma ta ɗauki sabbin matakai wajen ganin ta kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa har yanzu muna Najeriya inda aka shiga rigima tsakanin gwamnatin jihar Delta da Fulani makiyaya akan batun tsaro da kuma kiwo wanda ya kai ga barazanar cin tarar duk wani bafulatanin da aka kama yana kiwo bayan cikar wa'adi Lamida Abakar gare ka. fulanin dai sun share shekaru da dama suna gudanar da harkokin kiwon dabbobin nasu a jihar ta delta to sai dai kuma daga bisani gwamnatin jihar ta delta ta bullo da wani tsari na neman raba su da wuraren kiwon su wannan lamarin dai ya sa makiyaya cikin wani mawuyacin hali da hana musu walwala a cikin jihar ta delta kamar yadda shugaban kungiyar miyatti allah ta jihar alhaji musa daru ke cewa maka don abin in aka zo aka fara rikici zai janyo shi janyo yan kasa da bata gari za su dauki wannan daman don abu ne wanda dama suna shiga daji su kashe masu shanu da doka kenan ma ballan sana'a zuwa ce hukuma ce ta ba su isko su je su kamo masu shanu cewa aka yi duk mai saniya da gan shi za yana yawo da ita zai kama shi a cikin shi dubu ɗari kowace saniya kuma mai shanu a kama shi a ci shi dubu ɗari biyar in ya ƙi zuwa ganjen shanun gaba da kama sun zama na gwamnati a sai da su kuma ba ji daɗi ba kuma muna tsoro kar abin wasu ɗauki doka a hannun su zama mana matsala. a ƙarshen watan fabrairu na wannan shekarar da muke ciki ta biyu ne wa'adin da gwamnatin jihar ta delta ta baiwa fulani ke shirin cika shi ma wani bafulatani ne da ke da suna idris abubakar ga abin da yake cewa. yanzu ana zama yan ƙasa ko mun zama yan ƙasa tunda ba mu da wayo domin na muka yi gidaje muka yi jikoki aiki yana kira mu a zauna tare za a kira mu mitin aka karanta mana cewa gwamna ya sa hannu baya son kiwo ya wote ya wote da dukiyoyin filani baya so to shi ne abun ya tsorata mu harkan muka ga suna so su hada mu tashin hankali da yan kasa ainihin masu gonaki kenan wajen da muke yawatai da dukiyoyin mu a kasan delta dai gaba dayanta ba su da wani dajin da za a ce wannan daji da wajen da aka ba filani su je su tsare shanu su babu daji. Gwamnatin jihar ta Delta ta ce rayuka da dama sun salwanta tare da dimbin dukiyoyi a sakamakon rikicin Fulani da manoma dalilin da ya sa gwamnatin jihar ta Delta ta ɗauki wannan mataki domin lalabo mafita. Alhaji Mutar Usman shine mai baiwa gwamnan jihar ta Delta shawara kan baki a jihar ta Delta. Maganar da ake ta bangaren Fulani an kashe mutane da yawa ta bangaren manoma an kashe mutane da yawa to gwamnati ta kawo wannan ne a samu matsala ba wai an ce za a kori fulani ba a'a su duba in akwai da za a ba su yan kasa za a ba su gwamnati za ta sa baki a ba su ci gaba da harkokin su eh maganan dokokin jiha sun riga sun zartar da kudirin doka an kira fulani an zauna da su abin da ake nufi a samu matsala mai kyau tsakanin su bangaren masu noma a daina bata musu gonakin su su kuma fulani a bangaren su a daina kashe su a samu zaman lafiya ka ɗebo shanu ka yi kan titi da su ka tabbata cewa gurin nan ba a shiga da shanu ka shiga ana iya maka haraji. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. A gaida Lamido, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu bin wannan shirin ciki da gaskiya barkan dawowa wani sabon shirin da kan bukadin waɗanda aka take wa haƙi. Yaƙi da cin hanci da rashawa nemo marayu haƙƙinsu da ma sauran lamarin da suka shafi tabbatar da kare 'yancin ɗan adam. A yau za mu fara duba batun wata baiwar Allah mai suna Lantana wadda mijinta ya nace sai aurensu ya ci gaba ta hanyar saka ɗan sanda ya ci zarafinta. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfila Hashin Gumel. A yau shirin zai shiga yankin mayi ne da ke karamar hukumar Fufore a jihar Adamawa, inda wata mata mai suna Lantana Isiyaka ta nemi mijinta wanda ke sana'ar fawa mai suna umar ibrahim sarkin fawon maye ne da ya sake ta don ba ta gamsu da ɗabi'unsa ba don ba ciyarwa ga yawan zagi da yake yi mata don haka ta nemi a sauwaƙe mata ta hanyar kul'i wato ta biya mijin ladan abin da ya kashe na auren lantana ta bada labarin umar ibrahim mahauci ya kai karar ta ofishin 'yan sanda na maye ne inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannu da ake kira Bidas ya yi ta marinta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi wai sai lallai ta koma gidan mijinta kuma ta janye karar ta shigar don neman a ba takarda. Mun ji ta bakin lantana da mijin nata wanda ya jajirce sai matarsa ta dawo gidansa duk da yana zarginta tana taɓin hankali. Lantana da ta ce yanzu haka Umar mahauci da ɗan sanda Bidas ya ɗaurewa baya. na yawo da adda yana barazana ga lantana da waɗanda yake ganin su ne ke mara mata baya. Sunana lantana. Lantana wa? Lantana isiyaka. To, lantana ba ni labari mana menene ainihin ya faru? Menene ainihin matsalar da ya faru? Matsalar da ya faru shine ni dai ban san komai ba. A ranar Laraba sai aka ce ana neman histoshin ɗin maye ne. sai muka zo da muka zo sai muka samu polisa biyu da mota suka zo sai ɗayan ɗin daga ciki sai yana cewa zai ci ubana idan ban faɗa gaskiya ba wa yake bani kuɗi ina shari'a da mijina na ce ba wanda yake bani ya ce mama na take bani ne na ce a'a ya ce me sana'a na na ce kalan shinkafa nake ya ce na yi noman shinkafa ne na ce a'a sai muka shiga mota da ni da hassatu da haruna da awwalu sai aka kawo da aka kawo mu sai aka rufe awwalu da haruna sai ni da hassadu eh, kuma ina dan zuwa su shi awwalu da haruna menene tsakanin ku eh, akwai wata dangantaka ne tsakanin ku ba dangantaka komi shi haruna akan yana saida ma mama na kifi sai ya ce wai ai akan mama na ta hada ni da haruna din muna tare da haruna hmm. shi wa yake gaya miki wannan magana shi mai gidan nawa na'am to ci gaba ci gaba to da aka kawo mu mm. sai aka da aka rufe wa'annan din sai mu kuma aka samu ni da hasata muka cire hijaban mu sai aka faka mu wani gefe muka zazzauna mm. Diga ba sai shi umaru din ya kira bidas din a cikin daki suka gama maganganun da za su yi waye umaru waye bidas umaru mai gidan na wake yawa to shi kuma bidas waye ne polis din da ya rake ne to ci gaba ci gaba To sai aka kira Hassatu ta je da ta je aka yi mata tambayoyin da za a yi mata ni ban san ko me aka tambaye ta ba sai aka kira ni. Mm. An kira ni zuwan da zan yi kamin in shiga cikin ɗaki ma ya saukar min da mari ɗaya ya sake saukar da ɗaya sai ya ce dan buru. sai na faɗi wanda yake bani kuɗi ina shari'a da mijina. Ne wato ɗan tsaya shi waye ya mare kin nan? Shi bidas ɗin. Na'am na'am na'am. Shi ya mare ni. Mm. Sai na ce ni ba wanda yake bani kuɗi sai ya cire takalmin kafan sai ya mare ni ya sake ya mare ni ya sake ya mare ni ya sake ya mare ni mari hudu ya min da takalmi. Mm. Mari biyu da hannunsa ya sake ya ɗaga wani sanda na kusa da shi ya buge ni a hannu da sandan ɗin mm. sau biyu sannan ya sake ya dake ni a bayana sau biyu da sandan ɗin. to shi ne ya ce sai wani babban su ya zo to da polis din ya zo babban su din hmm. sai ya ce ina yan maye da sai muka zo da muka zo sai muka mai da jawabai sai ya ce to ai wannan ba abun da zaka kawo wurin mu bane zaka kai zaka koma can tsakanin ka da matarka ne za ku je ku karasa wannan matsalolin ku tsakanin ku ne na auratewa ya zaka yi ka sa wa yan nan ciki sai an ka sallame mu shi kenan mun kayo gida mun yo gida kan hanya sai yana bin mu da yana holo yana holo sai na ce jika ba ka sa an da ke ni ba an da ke ni zan koma gidanka ka kawo ni an yi min horo zan koma gidanka sai ya ce shi dama abun da duk yake yi ba so na yake yi na in koma gidansa ba ai ko da ya ce yana so na ma ai za a sa in kashe shi shi ba so na yake yi ba bai zai sake ni ba ballanta har in yi aure sai ni kuma na ce ta Allah ba tashi ba shi kenan sai muka rabu da Kawallanta na mai suna Hafsatu da lauyanta da ma hukumar 'yan sanda sun bayyana bangaren su kan abin da ya faru. Suna Hafsatu. To a cikin jawabai da muka ɗauka mun samu labari ta yi kira sunanki cikin wannan magana. Mm. Ya aka yi kika shigo cikin wannan shari'ar ke? To mun zo mun samu motan 'yan sanda yana jiran mu kawai da muka zo aka ce mana mu shiga muka shiga aka kawo mu nan headquarter hmm. da aka kawo mu eh da hmm. aka kawo mu nan din jimeta a headquarter din hmm. sai aka kulle yayuna su biyu ni kuma da ni da ita ba a kulle mu ba har an sa mana hand sanitizer hannun mu akan za a rufe mu hmm. an sa mun cire gelen mu da takalmin mu sai aka nuna mana binci aka ce mu je mu zauna kuma an rubuta sunan mu hmm. akan za a rufe mu hmm. to ba a rufe mu ba ko sun fasa ne ko ya suka gani ne sai ba su rufe mu ba ya jima shi umaru jikan dai sa aka ɗauke ni aka kai ni sun daɗe a ɗaki da shi da bidas police suna magana da suka gama magana sai bidas ya kira ni da ya kira ni sai ce min kinga duk rashin mutuncin da nake yi ban zagayo kanki ba ko na ce masa eh, ya ce to ni da kika ganin ina da zafi amma kuma ina da sauƙin kai zan bi ki a ruwan sanyi idan kin bi ni a ruwan sanyi sai na masa to shikenan waye yake ba ma lanta na kuɗi take shari'a da mijinka a kotu na ce masa wallahi ni ban sani ba ki gaya mini gaskiya na ce masa wallahi ban sani ba waye ya yi mata hanya ya kawo ta nan kotun nan na jibiri na ce mishi ni wallahi tallahi ban sani ba ya ce sam aina sani na gaya masa idan ban ga masa ba akwai sin na mata zai sa a kulle ni na ce wallahi tallahi ni ban sani ba ban ma san wani polis ba da zan mata hanya an kai da gaban polis balle har alkali polis ma ni ban sani ba balle alkali na ce kuma ni a cikin garin na aka haife ni a jimita amma wallahi ni ban taba zuwa station ba gaban mai anguwa ma ba a taba kai ni ba in ba yau da shi umaru ya sa aka dauko na aka kawo ni station ba ni ban taba sa kafa na a station ba balle har na san wani alkali ya ce na sani na ce wallahi tallahi ni ban sani ba ni ba yar uwanta bane balle ta gaya min sirrinta mm. ba ta gaya min sirrinta ɗiban ruwa yake haɗa ni da ita ko kuma zan je je ita ce shi ma in na je in ban je ba tana zuwa zuwa ɗiba ruwa ma haka kullum tana zuwa ɗiban ruwanta ko ban je ba za ta je ta ɗiba ruwanta ban taba zuwa gidansu na ce ki fito mu je waje kaza ba ita ma haka ba ta biya ni mhm. hanya ne kawai idan ya haɗa mu na ce amma ya kira ta ya tambaye ta kila akwai da mata hanya amma ni kam wallahi tallahi ban yi mata hannu wato wannan dai dalili shi ya kawo ki cikin wannan eh, shari'a wannan dalilin shi ya kawo ni ciki mhm. aka kira ta da aka kira ta polis din ya daddake ta a gaban ido na duk abun da dai mata suka ya daddake ta sannan da babban su ya zo ya tambaye mu gashi aka kira mu da aka kira mu aka yi mana tambayoyi muka faɗi gashi gashi sai babban nasu ya ce ya koma kotu inda matansa ta yi karansa su je can su yi kis nasu ya daina jaye jaye mutane a cikin wannan tsakanin shi da matarsa ce. kafin mu kawo muku ta bakin mijin lantana da kuma martanin hukumar 'yan sanda ta bakin kakakinta lauyan da ke bibiyar haƙƙin lantana ya yi mana ƙarin haske kan ainihin abin da ya faru na barisa abubakar zubair colonel kuma kes da ta kai kara shine rashin ciyarwa da zage-zage iyaye da dai sauran wa'ansu so kotun sa ta zo ta yanka hukunci akan cewa ta koma gidan mijinta daga nan sai ta ɗaukaka kara zuwa nan yola sai suka kira ni daga maye ne akan cewa ai wannan ta je yola ta dawo bata da lafiya na ce a ah, sun zo yola ne eh, sun zo a ayi polis sun zo sun kama su sai na buga police na maye ne sai suka turo min suka ce su ba suka kama su ba daga headquarters ne an zo kama su can aka turo min numban inspector din hmm. bidas din sai na kira shi misali karfe bakwai na ce masa wane eh me ya shigar da ku ku police ne wannan civil mata me ya shigar da ku a cikin wannan magana ko ita wannan din ta yi wani laifi da ya sa a kama ta sai ce mini eh duk abin da za mu mu yi su sun yi aikinsu kuma sun gamsu masu raro ku tare mu a shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan takaddama a shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu dare da lafiya. Inda za mu jirga bakin wanda ake zargi wato mijin lantana don jin nashi bangaren labarin. yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin mu lado salisu m garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni da hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice A jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da shawara ga Amurkawa mazauna Rasha da su bar kasar da gaggawa a jiragen kasuwa biyo bayan karuwar soke tafiye-tafiyen jirage da aka yi kuma wasu kasashen suna rufe sararin samaniya zuwa rashar bayan mamayar Ukraine da ta yi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi. wato karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato kenan karfe bakwai agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da shi kuma Jumba Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu Kelvin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.